الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أن ذلك ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida lissafin nasara yan mishan yau muna uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa wa marayu a takbir a takbir ganduje foundation sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira miliyan biyu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara wa da foundation albarka shi mai girma ganduje shugaba na wannan foundation din Allah ya kara wa rayuwarsa albarka uwar gida farfesa Allah ka kara mata albarka Ibrahim Zayyan ya aiko marayu gudumar kudin naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi masa albarka ka dukiyarsa albarka magare ibb limited allah ya sa na faɗa daidai ga alama sunan kamfani ne sun aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari allah ka saka musu da alkhairi wannan kamfani allah ka kara masa albarka da inda za su jari a samu riba ta halal allah ka gwada musu da yadda za su sa kuɗi a samu asara da dariyar abokan gaba Allah ka tsare suka kare su akwai sadiq muhammad ya yi koma rayu gudunmuwar kuɗi naira dubu saba'in da biyar Allah ka sake kamatar alkhairi ka sa albarka kai wa rayuwarsa albarka da mu da su duka Allah ka sa aljanna su makomar mu datumir enterprise wannan kamfani shi ma ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka buɗa wannan kamfani kofofin alkhairi ka toshe masa dukkan kofofin shari'a. waɗanda suka miƙa sadaka a masallaci sun tara naira dubu goma sha biyu da ɗari hudu Allah ka san su gaba ɗaya Allah ka musu albarka Allah ka buɗe musu kofofin arzikinka Alhaji Sani Ibbi ya yi ko malayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi wa rayuwarsa albarka ka yi wa dukiyarsa albarka hajiya sadiya onda mangoro tree ƙarƙashin bishiyar mangoro kenan hmm. ana rama ya ce mai tuwo kenan yana ji ana rama ya kan nan zagaya haka in ya shigo ƙarfi da haƙinsa hajiya sadiya ƙarƙashin bishiyar mangoro ta aikowa marayu turamen zannuwa turmi ɗaɗɗaya har turame guda ɗari da kuma bandir goma na shadda kowane bandir yadi goma goma na mayari ɗari kenan ko? a bandir na shadda yadi goma goma 20 pieces to Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya ƙara buɗa mata kofofin tattalin arziki Allah ya tsare ta tsare mata zuri'arta sannan Allah ya ba da tufafin aljanna na alhariri a ranar tashin alkiyama abinda aka ba marayu gudunmuwa yau banda zannuwa da turamin shadda an ba marayu gudunmuwar kudi naira miliyan biyu da dubu ɗari uku da arba'in da bakwai da naira ɗari hudu Allah ya saka muku da alkhairi ku ci gaba da taimakon marayu Allah ba zai daina taimakon ku ba duk wanda ya zo sati biyu kamin ramadan nan masallaci inda aka ɗaura auren marayu guda talatin da ɗaya guda ashirin normal marayu da muka saba aunarwa ne guda goma sha ɗaya marayu ne mahadatan alkurani mai girma ne amma ta haddace alkurani ba mai aurar da ita shugaba balalawa yake ba zai yi ba ne ya ta haddace alkurani danginta ba su da ƙarfi a ce arasa wanda zai aurar da ita to kungiyar izala ita ce uwar marainiyar da uban marainiyar ita za ta aure da ita wancan karan an aure da guda goma wanda karan aka kara aure da guda goma sha da irin wayannan mahadata man da sauran marayu kowace an yi mata kayan daki gaskiya ba kowace mai uba ɗin ne za ta samu kayan daki irin wannan ba sannan kowace bayan mata kayan daki kuma an ba ta kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin da turana a tamba guda uku da zanin gado guda biyu sai ga wani bawan Allah shi kuma ɗanmu don yana wani yara rashe ga giro argungu kuma ɗan majalisa ne mai wakilta yana jin argungu a wuji ya halarci wannan biki kowace marauniya ita kuma ya ce ya kamata yana tafi ɗaki miji sama tana da sana'a marayu nan guda talatin da ɗaya haka yaba ba kowace keken ɗinki su talatin da ɗaya sannan sauran marayu guda ashirin da ba mahadatan ƙur'ani ba kowace kuma ce ya ɗauki nauyi mata gado bayan kuɗi naira dubu ɗari biyar da kwamitin marayu ya bata ta ce kayan daki. idan kaga farin ciki da ke cikin zukatan wayannan marayu da farin ciki da ke bayyana a fuskokinsu kai ka san cewa abin da Allah yake so ya rika gare kenan matukar muka rika wannan aikin muna yi shi ba mu daina ba Allah zai ci gaba da tausaya mana duk da ta shi ta ya mutse sai kaga Allah ya kawo mana sauki Allah ka kara kawo mana sauki albarka waɗannan ayyuka alkhairi da bayan ka suke yi akawun na magayu 0004553753 300-455-3753 banki jais bank allah ya kara albarka daga cikin bakin da suka ziyarci majalisunmu a yau akwai ibrahim sale gwani marafan gwani daga can jihar gombe daga gida kenan to mai girma marafa muna maka maraba da zuwa wannan majalisi akwai honorable ya yakubu toro wannan ne regular member ne a wannan majalisi ne don lokacin da ramadan ko ba ramadan ba yana cikin matasa da muke alfahari da su a cikin wannan kasa duk inda suke tunanin su yana kan ya za da musulunci zai ci gaba Allah ya kara albarka ana zama ina muka kwana inda yadda ta shuhuri إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله مدعو جزا شيء إلا إدة الشهور للي أدد وتنيه الشيكرة نعم عند الله أوجن الله isna ashara shaharar watanni ne guda goma sha biyu inji Allah watanni nawa goma sha biyu turawa idan ka bi can tiriyan tiriyan tarihi akwai lokacin da watanni guda goma sha uku ne a shekara daga baya suka dawo nawa suka dawo wata sha biyu to mu qur'ani ya riga ya gaya mana inna iddatash shuhuri inda lahi isna ashara shaharar fi kitabillah a cikin shari'a ta Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce fi kitabillah haka yake a rubuce a lauhul mahfuz wata nawa wata goma sha biyu shine shekara nawa shine shekara daya in ji Allah madaukakin sarki da wannan ne malamai suka ce duk wani abu da ke da alaka da addini to baya halatta a yin lissafinsa. sai da watan musulunci sai da luna month sai da lissafi na kamariya da shi ake lissafin komai na musulunci idan za a azumin watan ramadan wani lissafi za a yi da lissafin watannin musulunci za a yi in za a yi sirti shawwal da lissafin watannin musulunci za a yi idan za a yi na ayyamul bib azumi kwanaki uku tsakiyar wata ba za a ce maɗaibi tsakiyar januwari ba ko tsakiyar februari tsakiyar wani wata za a ɗauka na'am idan mace za ta yi idda na haila ko jinin biki ko idda ta aure ko jinin haila ko jinin biki na'am da me za a yi da lissafin watannin mutuninci idan mutum zai kafara da lissafin watannin musulunci zai yi idan mace za ta yi takaba da lissafin watannin musulunci za ta yi ƙaramar sallah da babban sallah da lissafin watannin musulunci za a yi ashirar zirhijja da lissafin watannin musulunci za a yi duk wani abin da yake na musulunci ne idan aka zo za a yi lissafi da me za a lissafa da watannin musulunci da za akwai musulmin da ma ce watannin musulunci guda sha biyun ba a yana ke da za mu kulle gobobin masallacin da ma'azi yan agaji muke ba mai fita sai ya lissafo su guda goma sha biyu to za ku sha mamaki wani guda bakwai zai kawo ita wallahi ya dan gudan sauran hidda abin shi ba shi ko ba mai da kuka yi da shi wannan ya bakwai ɗin ma ya ƙoƙari akwai wanda tun daga uku zuwa biyar zai fara taka birki yan uwa tun da wayannan su ne watanni na musulunci mu dage mu rike su bangaren ne za ka cin januwari zuwa disamba amma ba ka ce almaharar zuwa hijja ba ba ka da wani hujja su yan mishan da suna amfani ne da kalanda da ake cewa julian kalanda julian kalanda ita ce kalanda wacce julius caesar ya wato tabbatar da ita wa nasara tun kamin zuwa annabi isa da wajen shekara arba'in da biyar shi yasa ita ce wacce aka yi amfani da ita a zamanin annabi isa har zuwa coci-coci na farko da suka zo bayan wucewar annabi isa da waɗanne shekara ta ɗari biyar da da biyu, sai aka samu wani ƙasurgumin kirista da ake cewa pope gregorian pope gregory na takwas sai ya fahimci wannan kalanda ta juliyan kalanda tana da matsaloli da ya kamata a mata gyare-gyare domin kwanakin hutun isa su dace da kwanakin da ya kamata sannan lifiya da ake samu fiye da yawa a gaya za a yi takaita ta da sauran wasu reform da yake gani ya kamata a yi wa kalandar a wannan lokaci da ya yi kwamiti suka yi reform na wannan kalanda a shekara ta ɗari biyar da tamanin da uku a lissafin nasara to daga nan ya zama da duk ƙasashen da ke ƙarƙashin daular rumawa ya zama wannan girgoriyar kalanda ya zama ita ce wacce ake amfani da ita ita ce ingila take amfani da ita har sanda ta yi mana mulkin mallaka ta zo ta same mu da almuharram safar har zuwa ƙarshe ta raba mu da wannan ta ƙaƙaba mana januwari zuwa disamba yau da gobe jibi da gata ya ta mai da albashi cewa da Gregorian calendar za a rinka biyan albashi da shi za a rinka yin hutu na aikin gwamnati da tsare-tsaren gwamnati ita ce kalandar gwamnati lokaci ne sai muka manta da asalimu sai muka dawo ana tambayar mutum yau da ga wata inda wata albashi ne zai gaya maka domin ya manta ba aljihunsa zai tuna mashi tunda da wannan watan za a biya shi albashi amma idan ka tambaye shi yau nawa ga kalar da musulunci bai ma sani ba sun zama tambayin layali wala ya duru na ibbata ha ma lam takun min layalil ashirin hurumi da zuga suna wucewa ba su ma san lissafin su ba hmm. da abin da yake faruwa ke hmm. Allah ka gafarta mana wajibi ne mai kishin wannan kalanda ta mutane ta musulunci zamanin na Umar da aka zo lissafin da da yaushe ya kamata a fara lissafin da shi ne aka fara lissafin ta daga lokacin hijira ya zama daga nan aka fara lissafin amma tun kamin nan tun tarihin dama lissafin watannin suna nan ba ko an gane wannan na'am annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisin Abu Bakar ta yake cewa a hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ban kwana manzon Allah yayi wata kuduba a Mina kudubar da ta asiri ta har yanzu har kiyama ta tsaya ta asiri ta ba zai gushe ba cikin al'umma musulmai a cikin kudin yake cewa kudubar yake cewa inna zaman qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa samawati wal ard lalle lokaci ya zagaya ya sake dawowa kamar yadda yake turanar da Allah ya halice sabai da ƙarfi yace asara sana isna ashara shekara watanni da guda goma sha biyu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ha arba'atul hurum a waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai wasu watanni da Allah ya zaɓa masu alfarma a cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu su ake cewa ashkurul hurum watannin da hatta yaƙi an haramta a ciki كما يدعى الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كثير الله يسألونك صلى الله عن الشهر الحرام دنجرد وتابع الفرما قتال فيه من أنه كنت يجي أشكسا الله يقول فلا بس ياكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك يا مشهور yace qitalun fihi kabir yaki a cikin wata bai alfarma abu ne da yake da girma kwarai da gaske a wajen Allah madaukakin sarki shine kul qitalun fihi kabir kenan hatta yaki an haramtawa musulmi kai larabawa tun kafin zuwa musulunci su ma ba sa yaki a ciki da balarabe zai haɗu da wanda ya kashe babansa a cikin wannan watan ba zai taba shi ba sai dai ya jira sai idan waɗannan watanni masu alfama sun wuce kamin ya je dauki fansar kashe babansa da aka yi da shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace minha arba'atul hurum kamar yadda Qur'ani ma ta ya ambata lalle a cikin wannan watanni guda 12 akwai guda hudu masu alfarma wasu ne guda hudu masu alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Salasun mutawaliyat guda uku a jere suke wasu ne guda uku da suke jere su ne zulƙada da zulhaj da almuharram sai manzan Allah ya ce wa rajab mugar allazi baina jumada wa sha'ban da kuma watan rajab na yan kabila mudar wanda yake tsakanin sha'ban da jumada kenan za an samu watanni guda nawa guda hudu ga zulqada ga zulhaj ga muharram sannan ga me ga rajab wayannan watanni guda hudu su ne watanni masu alfarma waɗanda addinin musulunci bai yadda a yaƙi a cikin wayannan watannin ba manzo Allah alaihi wasallam ke ƙara jaddadawa sahabbai matsayi da darajar wayannan watanni daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata magana ya kalli sahabbai ya ce ayu hannas ayu yawmin haza ya ce ya ku mutane yau kan wace rana ce sahabbai suka ce ta amsa annabi ya fi mu sanin wace rana ce yau ya kuma tambaye mu yau wace rana ce sai muka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su suka fi sani ya rasulullah sahabai suka ce fasakata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru kadan hatta zananna annahu sansamihi bi ghairi ismihi har sai da muka zaci manzon Allah zai kira wannan rana da wani sunan da ba sunan da muka san shi ba sai manzon Allah ya ce alaysa yawmun nahar ashe ba yau ne yawmun nahar ba Ƙunna bala ya lalla, sai muka ce ya rasu lalla. yau ne yawmun nahar wace rana ce yawmun nahar ita ce ranar goma ga wata idan an hau arfa ranar tara ga wata ko alhazai za su je mina takwas ga wata su kwana tara ga wata su wuce ina arafa a yi ne a can bayan magariba ta so daga arifa a zo ina muzdalifa a nan za a kwana washe gari da safe a tashi a dawo ina a dawo mina ranar ne alhaji yake yin ayyuka masu wahala a ranar ne zai jifa ta jamarsul akaba a ranar ne ake bukata ya yanka na hadaya idan akwai hadaya a kansa a ranar ake bukata ya aski idan zai iya wuce maka je da wafin ifaba? bayan ya da wafin ifaba idan akwai sa'ayi a kansa ya sa'ayi in babu ya sake juyo ya sake dawowa mina ranar da alhaji ya fi shan wahala fiye da kowace rana kenan a lokacin aikin hajji ya ce alaisa mun nahar ashe ba yau mun nahar ba ne sahabai suka ce ya rasu da yau ne yawon nahar sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sake tambaye su na ji wannan wuri muna ina muna mun nahar sai ce a cikin wani wata muke sabai suka ce Allah da manzansa su suka sani manzan Allah ya shiru suka ce har sai da muka ɗauka zai kira ki da sunan da ba sunan muka sani ba manzan Allah ya ce ba wannan ne watan zulhajji ba muka ce ya rasu da shi ne watan zulhajji manzan Allah ya ce to wannan wani gari ne sabai suka ce Allah da manzansa su suka fi sani manzo Allah ce a laisatin banda a nan ne garin makka ba suka ce nan da ya rasulullah sai manzo Allah ce to ku saurara ku ci kun ga wannan wuri harami ne amina ne an haramta ka cutar da wani a lokacin aikin hajji ko? na'am a nan ma a yau mun na nahar ɗaya daga cikin kwanakin aikin hajji ɗaya daga cikin ayyamu tashri nan ma an haramta wato ma yawmul hajji akbar ranar aikin hajji mafi girma an haramta ka cutar da wani kuma a makka inda aka wato haramcin ya taru ga haramcin lokaci ga haramcin rana ga haramcin wurin da ake tare سيمنذ الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم من رواية أحسبه قال وأعرابكم وغرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا الله يا حرم تابوك دوكي يرجونه يا حرم تابوك زبد جرين جونه ya haranta muku zubar da mutuncin junanku kamar yadda ya haramta wannan ranar ya haramta wannan wurin ya haramta aikata haka a wannan garin nan da jini musulmi ba karamin tsada ne da shi ba wallahi kidnappers ina nan da yan boko haram da suke zubar da jinin musulmi da sun san tsadar jinin musulmi da ba su aikata haka ba duk yadda za ka yi ka gama rayuwarka a duniya kamar duniya baka zubar da jini musulmi yi ya kokarin ka duk yadda za ka yi ka rayu a duniya kamar duniya baka zubar da haƙƙin baka ci dukiyar ɗan uwanka musulmi ba bisa haƙƙi ba yi iya bakin kokarin ka jini musulmi guda ɗaya ya fi ɗakin kaba a wajen Allah har darajar ɗakin kaba manzo Allah ya kalli kaba yake kaba kina da girma kina da daraja amma jinin musulmi ya fi ki daraja hmm. da a kashe musulmi kwara daya tsara a ɗauki katafila a je a rushe ɗakin kama sai gara hira da yaro bai san komi ba ana mutum nawa ka kashe yana ban san adadinsu ba wai waɗanda ya kashe har ba zai kirga bai san mutum da bai kashe ba kuma hankali sai a kwance bai san Allah ba من أجل هذا كتبنا على من أجل ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات هم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة الله يكي من قتل نفسا بغير نفسه wanda ya kashe rai ba tare da ranta kashe wani ba au fasadin fil ardi ko ya kullo da banna a bayan kasa aka rinka firgita jama'a aka hada zirga zirga da yan bandi suke aikatawa Allah ce faka annama akalan nasu jami'a daidai yake da wanda ya kashe mutanen duniya gaba da yansu a wajen Allah wa man ahyaha wanda ya rayar da rai kwara daya faka annama ahyan nasu jami'a daidai yake da wanda ya raye da mutanen duniya gaba da yansu dan adam yana da daraja a wajen Allah hmm. balle dan adam ne mai imani Allah ya ce wa man katul mu'mina muta'ammidan malamai suka ce tun daga bakar annasi qur'ani gaba ɗaya from koba ta koba babu mutum guda ɗaya da ya laifin da Allah ya bai alƙawarin bala'i guda biyar sai wanda ya kisan kai babu wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mu'mini da gangan aka ce na farko fa jazaohu jahannamu sakamakon sa wutar in inji Allah shi Allah ya gaba hukuncin ba sai an je lahira ba ka kashe rai da gangan to tun kana nan duniya Allah ya ce ya gama hukunci ya ma hukunci fa jazaa'uhu jahannam Na ya tsammanin ɗan siyasa da zai ce ku je ku kashe shi ba abin da zai faru in dai wanda ƙasar ce mu ne yana ba da instruction a je a kashe wani ko me yasa za a kashe shi yana kawo musu matsala a siyasance in sun kawo da shi za su ci karansu ba babbata manzo Allah ya ce man aana ala qatl muslimin walau bi shar'ar kalima wanda ya bada gudunmawa wajen kashe musulmi ko da zai kalma ne ba cewa kai ku je ku kashe shi ba kace ku je ku ka sai ka dakata masu kisan sun fahimci mai kake nufi suka je suka yi ba da complete sentence ba da half sentence walau bi shanar kalima ja a yawmar qiyamati maktubun bayna a yi ayatu bin rahmatullah. za ka fito ranar tashin alƙiyama an baka rubutu da capital letter, da manyan baki a jikin goshin ka cewa wannan ɗebabbe ne daga rahamar Allah ya taɓa ba da gudunmuwa yi kisan kai wallahi sai kiyama ta zai ku sha mamaki wani sanata kuna ganin shi kamar bumbu da bumbu da kusan ya taɓa tura an kashe wani daga saboda siyasa ba sai kiyama ta tsaya distinguish daga an rubuta masa ayyukan sun min rahmatillah yana tinkara mutane suna kaucewa an san wannan wuta zai tafi shekarar kawai ko wani gwamna ko wani ɗan majalisa ko wani shugaban ƙasa ko ɗan takarar shugaban ƙasa ko wani wanda giyar kuɗi ta buga shi hukunci da farko faida za'uhu jahannam in ya shiga jahannama bala'i na biyu khalidan fiha zai zauna a cikin famanan tilin inji Allah ya je kenan ba da zai fito bala'i na uku wanda Ballahu alaihi sannan Allah yana fushi da shi a ranar Allah zai kalle shi bi ainihin gaba da idanun fushi malamai suka ce da Allah ya kalle ka da idanunsa na fushi tsara ya sa a yi hajijiya da kai a wurga wutar jihar na mai sauki a ranar Allah zai kalle shi kallo na fushi ba bala'i kamar Allah ya kalle ka kallo na fushi bayan wannan fa wala anahu sai Allah ya tara mutanen duniya gaba daya gaba mutanen duniya ya ce kai da ka kashe wani ko ka kasa aka kashe wani da gangan ba bisa haƙƙi ba duniya duka ko shaida ni Allah in ji Allah na tsire masa albarka Allah sai ya tsire masa albarka amamar khala'i da duniya ana kallo da Allah Allah ya ce ya tsine maka albarka mai mala'iku za su fara amin za su ce wannan da ke za su ce Allah ka kada tsine mashi yau kuwa fara sarki ya tsine maka albarka fadawa mai za su ce to haka da tsino Allah ke da shi Allah ya tsine maka duk mala'ikunsa sai sun tsine maka duk wani wanda ya taba tsine wani dan banza wa wacce tsino bayan ta samu wancan dan banza ko sai ta kara dawa Allah ka tsare mu da shiga tsinon Allah bayan wannan fa a cikin wutar ma Allah yake wa addalahu azaban azima Allah ya tanada masa azaba mai girma a cikin wutar idan alƙali zai hukunci wajen mutum a kai shi gidan yari wani sai ce six years imprisonment shekara wake kenan shekara shida wani two years shekara biyu wani one year gwargwado to shi wannan life sentence ne aka shi to kuma with hard punishment wanda alkali idan laifin ka yi girma bayan ya ce a kai ka gidan yari ka yi shekara kaza sai kuma ce with harsh punishment a gidan yari ka abaka ka zauna a ta tara maka gajiya da bala'i to shi ma irin abin da aka yi masa a jahannama kenan wa adalahu azaban azima a jahannama ma sa ba irin da sauran yan wuta bane sa ta musamman sai kake ba a duniya saboda duniya za ka kashe wani me kake ba a duniya za ka zubar da jinin wani saboda duniya me ne a cikinta ya ce ya mai ne a ciki me ya kare maka wai sai hana ka zama abin da Allah ya ka zama Allah ka gafarta mana manzan Allah ya ce to yadda waɗancan haramci suke haka su ma waɗannan haramci suke Allah ya ce inda idan ta shuhura inda Allah tana ashara sharar fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atul hurum Allah ya ce zalika dinul qayyim wannan shine mai kakken addini addinin musulunci duk karantarwa da musulunci ya zo da ita za ku ga in an bi ta za a zauna ne lafiya in an kimi ta ba za a shiga bala'i za a shiga musiba Allah ya ce fala tazlimu fihi da anfusakum kar ku yadda ku zalunci junanku a cikin waɗannan watanni a shirin farko wasu malamai suka ce a kada ku zalunci junanku a cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu sai dai a cikin ashirar huru zalunci kuma sa ya karu ya ƙara yawa Allah ya gafarta mana Allah ce wa qatilul mushrikeena kafatan mushrikai da ke ku. daga yau Allah ya ba ku dama ku yaƙe su gaba ɗayan ku inji Allah maɗauke sarki da dogo da gajere da tsoho da matashi da kowa ya ɗauka ji a taru a yaƙe su gaba ɗaya ba wanda aka ɗaukewa da bagobiri da bakazine da ɗan ƙwaya ne zai rike takobi a tafi da shi ko dan giya ne ah abu mihija na kadifiya sun zama da annabi ke shan giya na masa haddi mai tubawa har zamanin abubakar zamanin umar haka zamanin umar za a je yake kadifiya ya ce za a je jihari da shi za a je dan giya ba kawai dauki takobi ya tafi ai musulmi sun sha wahala wajen wannan yaki amma duk da haka da aka dan samu half time ya kewa kewaya wani wuri ya gana sai rigiya sai saya ba ba kasar kafurai ce ya kan fada cika ciki sai ga shi yana raba hanya yana jan takobi a ƙasa an kawo shi an kawo shi gaban kwamanda sa'adu biyu abi waqas kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ah, jundi sojan musulunci a fagen daga a iya abin ya gagara kama hankali to wannan wani irin hukunci wanda ka kai da ba da shi kai ka zo ka bada rayuwarka kai shahada amma kuma ka sha giya yace ku je ku daure shi har sai an gama yaki ga hukuncin da za mu masa ba za a yaki tare da shi ba aka je aka daure dan giya yanzu an ci gaba da yaƙi dan giya yana can daure yanzu giya ta sake shi ya dawo hankalinsa ya duba ya gaishe a daure amma daga inda yake yana hangen da ke faruwa a fagen daga an sa musulmai gaba ana ya kasu sai koro su ake sai kashe musulmai ake suna samun shahada abu hijar hankalin sai tashi ya za a ce ana jihadi ba da shi shi ka wace lalacewa ce ta same shi ana aikin addini amma a ce shi ba a yi zai shiga a yi aikin addini tare da shi ba yau kai ana jihadi ana kashe musulmi ya kashe maka a daure ka a gefe ba sai ka shiga ba yau ba sa ba yi sai kai tara gugu da aka ce an samu matsala zai matsalar aka ce waken kama da bai yaya ba yace to ai ina matsala ciki huta roro wallahi abu mijin ihu ya rika yana kururuwa ƙarshe ta ji ihu yayi ba ta je kwamanda ya ba da dama a daure shi kai lafiya kake ihu ya ce allah miki albarka da kika zo don girma allah ki kwance ni ai kwamanda bai da lafiya bai ya hawa doki daga zo dai ki ba da umarni ki ba da aron dokinsa da takobinsa in shiga a yi jihadin nan da ni idan na je na mutu na shahada ba ku huta da ɗan ba magana ɗan ta kare da ko ba kashe ni ba na miki alƙawari zan sake dawa ya daura kaina da kaina a wannan wurin yanzu kuma kin san giya kan ina sha amma da in kare alƙawari ƙara in mutu ya yi da giya yana sha amma ba zai saba alƙawari ba to wani kan shi giya bai sha amma alƙawari kuma sai da Allah yi kuma ka da mace sai ta amince aka ɗauko dokin da ta bai ta kobi ta ce Allah ta taimake ka da abu hijjar ne shiga fagen daga yana yaƙi na mai neman shahada ba yaƙi na mai a kammala a mai koma gida ba wallahi wannan bawan Allah saboda saka su da su a fagen daga yana shiga fagen dagan nan ba a ɗau lokaci ba sai ga sinariyo ya canja musulmai da ake korowa yanzu musulmai da ke kora komanda ya tsaya yana mamaki daga can tudu yana hange abin da ke faruwa yana wani barde ne muka samu haka ina muka samu wannan soja shi kadai daga sai ya canza tsarin fagen daga gaba daya da ana koro jama'a mu ana kashewa yanzu ke kora su ke kashewa wane ne wannan zai kura wannan jarumi ido daga nan sai ya gagara gane waye ne yace a barbu barbu a hijan wal karu karru barda Yake kai tsaran irin na abu mihijar ne tsallan doki irin tsallan doki na barka ne amma abu mihijar na can daure barka ita ma tana can daure ayya kuma da baya ta haihu yanzu an gama yaƙi musulmi har sun ci nasara sai ga abu mihijar an sake kamo shi an dawo da shi gaban kwamanda sa'ad bin abi wa kaza kallace yanzu kai Allah ya maka wannan baiwa a sanadiyar ka Allah ya kici al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya kuma ka rika shan giya bai hada ka da ita yace kuma da yake ce dakata ka san da yadda da nasha da sun zama da annabi yace eh. annabi ya mun haddi yace eh. yace amma ban daina ba kuma annabi bai guje ni ba sai da Abubakar na sha a zamanin shi an mun haddi yace duk hukuncin da aka taba yi mu akan giya ba taɓa yin hukuncin da ya mun zafi kamar da aka ce a je a ɗaure ni ba za a yaƙi tare da ni ba ana aikin addini amma ni ba a yadda in shiga ba da contribution na ba ya ce ranar da na gane giya ta kan lalata mutum da kai shi lalacewa ta ƙarshe ya ce har haka giya take to wallahi ina sanar da kai daga yau har in ba duniya ban gane shan giya in dai giya ce za ta jawo a hana ni shiga jihadi Kwamanda ya ce to haddin da za a maka ma a matsayin na kwamanda mun janye haddin ba za a maka ba an yafe maka shirai da za a tafi jihadi kowa ya taso a shiga da shi wataƙila can aljanna take ya ka damu da ka dai wata tsiya ka dai dan wani iya shege duk dai harhada ka tafi in Allah ya taimake ka shahada duk sai da zama kafara Allah ya ce ku yaƙe su gaba daya kama yuqatilunakum kafa. kamar yadda su suke yaƙa ku gaba da inji Allah madaukakin sarki yadda suke taron daji a kan ku ba namiji ba mace ba babba ba ƙarami ba tsoho ba yaro ba mai kuɗi ba fakiri ba mai mulki ba talaka suka yi gantso gaba ɗaya su zo su yaƙe ku kuma ku yaƙe su haka inji Allah madaukakin sarki musulunci ya yi adalci ko bai adalci ba ya yi adalci Allah ya ce wa alamu ku sani Allah la halalle Allah ba al-muttaqin yana tare da masu takawa Allahumma ja'alna min al-muttaqin sai Allah ya ce mai gaba da rama inna man nasi uziyadakum fi al-kufr yubannu bihi alladhina kafaru yuhilluhu 'aman wa yuharrimuhu 'aman liyuwaqi'u ليواضعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الله ما دوكين سركي idan ya yi sa doka kawai ka bi doka idan ba za ka bi ba to ka tsaya ba za ka yi ba amma kuma karka rena wa shari'a musulunci hankali ka ce bari ka saba dokar amma kuma kana da wayon da za ka yi ba a gane dokar ka saba ba ga wannan ayayi ta ma kuka ce ko wata kwace da ya je horarsa kan dawo guda biyu ɓarawai zai ɗauke ɗaya sun ka ɗauke ɗauke ta yi kamana a wai yana so kuma ba sakwacin ya dawo kare gane an ɗauke masa dawo guda ɗaya saboda aka guda ɗaya da ya sauran sai ya sake raba shi biyu ya sake bulbula ya bulbula ya aje wato guda biyu aka bari kuma guda biyu aka tadda zan da akwai da wayo kowa da na wayo ba zan kwace tsaya ya duba ya duba ya tsaki ya kace lahiya ya ce wallahi ba ta tadda wanga yamman nan ban zahi ba da ɓarawan ga yamman san shawara shi akwai wanda wani yana so ya saba wa Allah amma ba zai saba wa Allah kai tsaye ba sai maka da malami ga mata wata fatawa ai take wai kewa da shi wai shi sai dai ka halatta masa abin da ransa yake so tunda ba shari'a zaka yi ba abin da ranka yake so zaka aikata ka je ka aikata mana janna sai ka ta dina sai ka shigo da a cikin harkar to bari ku ji Allah ya ce inda man nasiu lalle jinkiri. lalle jinkiri. ziyaratar fil kufri kari da a cikin kafirci ashe kafirci ma ana iya samun su ba kafirci kamar yadda kafirci wani kafirci ya fi wani kafircin haka imani ba wani imanin ya fi mai wani imani hmm. yadda imani yake karuwa shi ma kafirci yana karuwa ai qur'ani yake huwa allazi anzala sakinata huwa allazi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم نعم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كنا إيمان يرى yana karuwa kamar da shirya ita ma tana karuwa wallazi na hata dawo wallazi na ta dawo zadahum hudan wa atahum taqwahum Allah ce wallazi na hata dawo waɗanda suka nemi shirya kuma suka same ta zadahum hudan Allah zai kara musu shirya akan shirya da suka samu إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى yana magana kan samun صاحب الكافي wato matasa ne da amanu da rabbi suka yi ba da ubangiji sun samu shirya kuma samu shirya ba sun samu shirya sai Allah ya ce hum huda kuma sai muka sake kana musu shirya to shi ma kafirci yana karuwa shi yasa Allah ya ce inna man nasiu ziyadatu fil kufri shi jinkiri tsari ne na kafirci da Allah madaukakin sarki wani jinkiri ne wannan Allah ya ce yudallu bihi allazina kafaru saboda da shi ne ake ƙara ɓatar da kafirai da Allah madaukakin sarki yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama za ka ga suna halatta shi wata shekara wata shekara kuma sai su haramta shi me yasa suke halattawa wata shekara wata shekara su haramta liwatu iddata ma harrama Allah domin su sa shi daidai da adadin da Allah madaukakin sarki ya haramta kai yuhillu ba harrama Allah sai su halatta abin da Allah ya haramta wani ba zai gane ba waɗannan watanni guda hudu Allah ya ce bai da yaƙi a cikinsu ba su ne wasu watanni zulƙada zulhaj al-muharram da mai daraja to shawa ko kafirai makka da sauran duniya kafirci ta wannan lokaci wannan sun gaje shi tun a cikin addinin annabi ibrahim tun daga addinin annabi ibrahim amma haka ake so tafiya to idan suna so su je su addanci su kai wata kabila shiri bata hari bata shirya ba ba lokacin da za su kai mata hari su same ta tana zaune hankalin ta kwance bata yi tanadin yaƙi da makami ba su iya yi mata ɓanna su gama da ita kamar idan sun kai harin a cikin wa'idan watanni masu alfarma dan ba mai tsammanin za a kawo masa hari a mai a watanni masu alfarma masanin ku an gane wannan to sai su bari sai an zo aikin hajji sai an zo mina sai larabe daga wata kabila sai yi miƙe sai daga sandasa sama ya ce anan lazi layu raddu ƙaba'uhu ni ne wanda duk abin da hukunta to Allah ya yarda da shi ba za a fanje shi ba za a dawo da shi ba sai saura su yi su ce sadakata sadakata gaskiya ka faɗa gaskiya ka faɗa sai ce tun tunda haka ne haramcin da ke cikin watan almuharram ɗauke shi ka bai da mana shi cikin watan sama sai ce to na ɗauke haramcin watan almuharram na mai da shi cikin watan mai safar wannan fa a rubansu suka yi amina sau da da sun dawo sai su fara shirin yaƙi sai su bari sai cikin almuharram wannan ƙabila tana zaune hankalinta a kwanci mata, tunanin za a kawo mata hari sai su je su auka mata su mata ɓanna su mata kisa gilla in aka yi magana sai su ce a ai mun jinkirtar da haramcin watan al-muharram mun mai da shi a watan safar yanzu mu a wannan shekarar watan safar shine cikaton na arba'atul huruf din da shine na hudu ba al-muharram ba saboda haka a watan safar nan ne ba za mu yaki ba al-muharram za mu yaki kuma sun jinkirtar da haramcin na watan al-muharram sun zai shi wani wata sun zai shi watan safar domin samu damar yin ta'addanci amma sai magana sai ta tayi ma watanni hudu aka ce mana haramun ne kuma yanzu ma watanni hudu muka haramta iya mun ɗan yi canji ne kawai muka jinkirtar da haramcin daga wannan watan zuwa wata na ne zuwa wata na gaba shine ne wa idda ta ma harrama Allah kai fillu ma harrama Allah sun cika adadin watanni guda hudu da Allah ya haramta amma ba sun yi amfani da wannan damar sun halatta yaƙi a watan da Allah ya haramta yake kada a yaƙi a ciki shine watan al-muharram Allah ya ce to wannan kafirci ne hadda ƙari da Allah madaukakin na'am shine inda man nasiu ziyaratin tilkuful yudallu bihi allazina kafaru da shi ake batar da kafirai yuhillunahu aman sai su halatta shi a wannan shekara wa yuharrimunahu ama a wannan shekara sai su haramta bana sun ce sun dauki haramcin almuharram su mai da shi safar to bari kuma sai ce mun sake dawo da haramcin nan na almuharram da da muka bayar watan safar yanzu ya sake dawo watan almuharram tsari ya sake komawa yadda yake shine yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwadi wa idata ma harrama Allah wasu kokarin su su ga sun cika adadin wayanna watanni guda hudu da aka ce su ne aka haramta Sai yuhillu ma harrama Allah amma sai su amfani da wannan damar su halatta watan da Allah ya haramta a yaki a cikin shi ba sani ko karafin ya fito fili an gane shi Allah ce zuyina da fusu a amali an kawata musu wannan mummunan aiki na su ji Allah madaukakin sarki wallahu la yahdil awwal kafiri lalle Allah baya shirye da mutane kafirai Allah ka tsare mu daga zama cikin mutane kafirai kullum idan zaka saba shari'a je ka saba ta kai tsaye karka ce zaka yi wa Allah wayo shine abin mutanen aila suka yi suka halaka shine masu dawal ina suka yi akwai cikin da ake cewa baiwal ina da maza Allah ya ce za ta bayatu bil ina shi ma cin riba ne ta hanyar dabara idan na zo na samu alarama na ce alarama yi eh, ba ni bashin naira dubu ɗari ya da ya ce to ga bashin naira dubu ɗari yau shi za ka biya ne zan biya ka bayan wata biyu ya da ya ce to suna sai bayan wata biyu za ka biya ne in ka zo biya na za ka bani naira dubu ɗari da ashirin naira dubu ashirin ɗin ta zama riba ko ta zama riba ba ta zama riba sai da rama ya ce bari ya yi dabara an rama da bayan da naira dubu ɗari bayan wata biyu zan biya ka ta da rama cewa ba zan baka bashin dubu ɗari ba amma dai wannan waya taka mu ganta yake gata ya ce to ka sayar min da ita nawa za ka sayar min da ita na sayar maka ita ta naira dubu ɗari da ashirin a sayar mun da ita ni ba shi nake so ka bani ba wayar kare nake so ka sayar mun ba a za ka fahimci karatun ba zan ba ka bashin dubu ɗari ba amma ga wayata ka saye ta naira dubu ɗari da ashirin ni da nake neman bashi na zan samu kuɗin da zan biya a ba yanzu za ka biya ba sai bayan wata biyu tukuna za ka biya amma dai yanzu ga ta ka saya nera dubu ɗari da nawa da ashirin idan ka saya nera dubu da ashirin ɗin nan banki za ka saya sai bayan wata biyu za ka biya ne bayan mun gama wannan shirke sai duk kuma su yi ta hannunka yanzu yanzu nera dubu ɗari sai ya sake karɓe wayata sai ya baka dubu ɗari kashi an gara karatu sai shi zai biya bayan wata biyu bayan wata biyu nawa zai bada dubu ɗari da ashirin a ai wacce dubu ashirin ɗin ce ta riba yanzu sai aka yi dabara aka shigo da kasuwanci aka sake karbata a gara karatun ba ni bakin naira dubu ɗari bayan wata biyu zan baka a ba zan baka bakin naira dubu ɗari ba amma ga waya ta na sai da maka ita naira dubu ɗari da ashirin bayan wata biyu ka biya ne to na amince to tunda kana da bukatar kuɗi ne kai cash sake sai dan mun da wayar in karbi kaya ta na sai da dubu naira dubu ɗari cash ga naira dubu ɗari a ka. an gudu ba a tsira ba kenan dai ka zo neman naira dubu ɗari ka kuma samu naira dubu ɗari za ka biya bayan wata biyu nawa za ka biya bayan wata biyu dubu ɗari da ashirin da wannan zagayen don aiwa shari'a cewa cewa ba shi dubu ɗari kawai mana ka ce bayan wata biyu ba ka dubu ɗari da ashirin a waccan siga ce ta riba bari a sa kasuwa a ciki don aiwa shari'a wa yau to har yanzu ana nan a an ce riba an saba wa Allah mara sosai. shari'a idan ta faɗa kawai ka bi in ba za ka bi ba ka ce ba za ka bi ba duk zagayen da za ka ce za ka yi mata wayo ba za ka yi nasara ba hasali ma za ka karasa satin da ubangiji ne shi za ka ce inna man nasihu ziyaratul kufri Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqaltum ila al-ard tambayu أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وانا آية تمام متاشية أكان غزوة تبوك yaƙin ne? yaƙin tabo za mu tashi akan tayin Allah madaukakin sarki ya ba mu yi gobe an ce lokaci yayi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa